da arba'in da ɗaya daidai da sha takwas ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da sha tara wannan shi ne kasan na uku wannan shi ne kasan na hudu a cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na hamsu na alamatin lilmunafiki na babban malami a musulunci fadilatu sheikh أبو عبد الله Ali, الرحمن Hassan علي ابن Allah ya gafarta masa shi da mahaifansa da sauran 'yan uwa musulmi baki ɗaya. Kamar yadda muka ambata jama'a wannan littafi karatu ne ya ƙunsa na aƙida, amma muguwar aƙida. Aƙida mafi muni ita ce ta munafunci. a yau idan ba manta ba za mu tashi ne a sabuwar gaba bayan gabar da malin ya kulla khawfus salafi minan nifaqi ananin da magabata sahabbai da tabi'ai tsananin tsoron da suke wa munafunci man ji asarai na tabi'ai da sahabbai da kuma yadda suke matuƙarki da ƙyamar wani abu wanda siffa ce na munafunci da mutum in ya siffanta da su Allah ya tsari a yau za mu tashi sabuwar gaba malam ya ce ta'arifun nifaq watan definition na nifaki me ake nufi da munafunci in an ce ta'arifi fito maka da abin da ake nufi da shi munafuncin me ake nufi da shi ne defining din shi yau malam zai mana malam yace annifaqu fil lugha abinda ake cewa munafunci a harshen larabci masdaru nafaka asalin kalmar ta tusgo ne daga nafaka wa huwa mushtaqqun min an-nafiqa wanda asalin kalmar ta tusgo ne an samo ta ne daga ramin wannan abin kurege an dai san kurege ko abu ne kamar kurege to ramin kurege asali in dai ka san kurege kai ba ƙauye ne to yadda yake rami a daji to asali shi ne daga na aka samu kalma kun gane ko shi ne malam zai gaya mana shi na fi kawal yarbo ɗin nan maudu'in wuri ne yurattiquhu yake dan mai da shi dan ya tsibe shi ya tsibe shi kun gane min juhurihi aramansa watan kudibiyan da yake idan yanzu ka biyo kurege a guje kaga ya shige rami nan kaga dai ya shiga ko to ita haka ka ce za ka kama shi abinda ake ce watan watan wannan sunan na munafunci daga wannan ɗan ramin nashi wanda in yi ramin a can wani wuri sai ya siɗe ta cikin ƙafa ya mai da shi raƙiƙ sai ya ɗan huda shi kaɗan duk wucewar da za ka yi ta wurin ba za ka taɓa gani hanyar fitarsa ba ce amma da ka biyo shi ya shige sai kai ta haƙa ta nan can kuma sai buge shi da ka haka sai ya fice gaba eh a akwai kurege mana akwai a akwai kun gane to asalin kalmar ku ji daga inda ta samu saboda munafunci irin nashi ya nuna maka ya shiga rami kana nan kana haƙe za ka je kama shi saboda munafiki ne ya fice ta wani wuri <laughs> <laughs> eh asali abu ne kamar kurege amma da shi da kurege ɗabi'a su ni ba san sunan shi ba <laughs> kun gani sai ka bi duk ta da za ka yi watan kunga shi munafunci ne ka nuna mutane kaza amma a ɓoye ba haka ba ya nuna maka ya shiga nan ba wata hanya amma ya fice ta wurin ya baka ana don haka munafiki duk yadda za a yi sai dai wani taimako daga Allah ya kubutar da kai da shi amma zai nuna maka haka amma wallahi ba yi yadda ka ɗauka ba haka ba ne kana nan kana jira wai za ka je kama shi ya riga tuni ya fice ta wani wurin shi ne ya ce fa'iza uziya min ƙibali alƙasifa alƙasi'a idan har aka nema a cutar da shi kenan ta ɓangaren hanyar ramin da ya shiga wadda raban nasi ƙa'a ɗan wannan wurin kana biyo shi za ka cutar da shi ina ɗan wannan wurin da ya siɗe shi ya ɗan bula shi kaɗan to sai buji wurin da ra'aci sai buji da kan shi fakaraja sai ya fice ta can kawai fa huwa yuzhiru ahadahuma hanyar shigar tashi yana hanyoyin da yake shiga din hanyoyin yana bayyanar da ɗaya ka ganta a fili ko wa yukhtil akhar ɗaya kuma sai ya ɓoye ta ba za ka taba sanin da ita ba kun gani to munafiki haka sai bayyana gare ka a mutum mutumin kirki amma wallahi boye na yana yana kwashe ma kafa yana da yana bata ka kai idan aka zo ma magana sai ka ce ai ba mai kaunar ka irin shi saboda abin da yake to to to to ya nuna maka a fili ya fi shiga nan yana amma koyi ya fita ta wani wuri kuma shi ke bata ka asalin kalmar kaji daga inda ta samu sai mala ya ce lisanul arab na ibn manzur mujalladi na goma shafi na ɗari uku da hamsin haka tajul arus mujalladi na bakwai shafi na saba'in to kun ji ko fahuwa shi munafunci shine mukhalafatul baɗin lizzahir abin da ke ɓoye sai a nuna maka asili saɓanin shi abin da mutum ya ɓoye to abin da ya ɓoye sai ya saɓa ma abin da yake nuna maka a bayyane wallahi za ka yi mamakin mai munafinta zai iya fahimtar, zai iya faɗin magana da za ka ji daɗi har idan aka zo aka ce ya ce wani abu akan wala ba za ka yadda ba to munafiki haka yi Shi ne mala yace ce fahuwa mukhalafatul shi shine abin da ke ɓoye ya saɓawar abin da ke ɓoye na mutum da zahir ga abin da yake bayanin da yake nuna wa mutane au izharul khair ko kuma ya rika bayyana alheri a idanka an gane ko wa ibanu khilafi amma a ɓoye na ɓoye saɓanin alheri a kanka jama'a kun gani za ka yi mamaki zai ta tallan kayanka a gabanka amma a ɓoye zai ce wallahi ka kusiya <laughs> wasan munafiki sai Allah na marin shi kuma ita matsalar mai munafinta ka da a zuci take za ku daɗe ai ba za ka san abin da ke cikin zuciyar mutum ba za ku daɗe ba sai dai in Allah ya ga dama ya bayyana maka amma ka mutu ko ya mutu wallahi sai koyo ka gane yana munafintar ka ba to munafiki ya kai sai an je lahira ka ga duk bayan da yake oh dama ashe sabanin haka ke ran shi shi ke zuwa yana kwashi kafata yana bata ni yana min kaza yana min kaza Allah ka tsare wasu littila amma a ƙa'idar ma'anar munafunci a wurin malamai na musulunci ala ismail to shi munafincin ya rubu kashe biyu nifaqo ni itikadi akwai munafinci na aqida kun gane mutum ya ɓoye kahurci a zuciya duk abin da za ku yi na musulunci kuma ya zo ku riƙa yi tare da amma a zuciya shi kuma kafiri ne da yadda da musulunci ba amma har sallah sai ya zo ku yi da shi kuma ya taɓa la ilaha illa muhammadu rasulullahi jama'a kun gane na gaya muku a haka suka riƙe wa annabi ba annabi bai san ba sai da Allah ya tona mai asirin su annabi yana ganin ai da gaske suke waɗannan har ma su sahabbai suna ganin kai waɗannan fa imanin su su ya kai jama'a annabi yana shigowa ya yi sallama aka ansa za su ce nashhadu innaka la rasulullah yana zama za su ce nashhadu innaka la rasulullah da ya miƙe zai shiga na in na kala rasulullah kun gane sai waɗannan su ga a ah, kai waɗannan duk famotsi sai sun ce sun tabbata annabi Allah ne ya aiko shi kai kana ganin baka ma irin haka amma su koyo wurin jaddada in na kala rasulullah <laughs> eh ba ku sani ba kuma komai na musulunci a lokacin a inna lillahi wa inna ilaihi to oh. to da Allah ka haka suka rike yi wa fa annabi a ƙarshe sai suna kallon waɗannan suna su kai imanin makama kai kai da baka cewa na shaɗu yaushe annabi zai kaza kaza har mai imani sai ya rika ganin ka anya ku imanin namu makuwa sai Allah ya ce ku natsu jama'a kun gani in annabi ya shigo in za su tafi shi, in za su zo shi. sai Allah ya ce wa annabi idza ja'akal munafiquna ga munafikai nan za su zo ma idan suka zo yadda ka gane su za ka ji sun ce nashhadu innaka la rasulullah suna zuwa kote suka yi sallama aka ansa na shahadu inna kalar to kaga Allah Tuna a ciki sai Allah ya ce to ka kwantar da hankalinka wallahu ya alamu innaka la rasulu ko su faɗi ko ba su faɗi ba Allah bi ya san kai mamman shi amma wallahu ya shahadu Allah yana tabbatar maka innal munafiqina ka ga munafikan nan da suke cewa na sharu innaka la rasulullah lakadibuna wallahi tallahi ƙarya ba da gaske bane ba haka abin yake a zuciyarsu jama'a kun gari sai suka rika rantsuwa sai Allah ya ce a a ai ittakhadhu aymanahum junnatan duk inda za su bullo sai Allah ya ce fasaddu an sabilillah innahum kanu إنهم ساء ما كانوا يعلمون يعملون ذلك بأنهم آمنوا da fa sun ce sun yi imani sun makafaru faɗu biya ala ƙulmin fahim wa idza ra'aytahum in ka hango su tujibu ka aji samu irin shigar da za su yi ta masu addini sai sun ma baka sha'awa irin maganganun da za ka ji suna yi na masu addini wallahi sai sun baka sha'awa tujibu ka aji samu wa in ya kulu da za su buɗe baki kuma su yi magana tasma'a liƙaulihim za ka ji ta su ka annahum khushumun musannada ina irin azara ko katako da za a shirya shi in ka hanga ka ga baka shawa wala ka za ka ji maganganun su innahum sa'a kanu ko aka ne Ya yahsabuna kullu sayhatin alayhi duk wani wahayi da za a saukar daga Allah sai Allah ya siffanta shi da saihatan duk wani wahayi da za a aiko wa annabi sai su dauka kwaran kwatsaci za ta sako musu za su asirin su an gane ya sabu na kulla sai hatin alaihim humul adu ka ga munafukai wallahi su ne asalin makiyanka na gaskiya in ka da suke ya fi inda kahuri yake ma humul adu fahzarhu duk inda ka fahimci mutum munafiki ne ka kiyaye shi ka yi takatsantsin da shi ka ɗauki matakin kauce masa qatalahumullah Allah ya tsine mu munafikai ko albarka Allah ka tsine musu albarka munafiki da ba qatalun Allah yufakun yaya ake karkatar da tunaninsu bayan ga asalin musulunci ko sai ce wai zaƙi ƙila lahun ta'alau ya saga fillakun rasulullahi lawar rukusau wara aitahun ya sudduna hun mustakbirun sawa'un alaihi astagfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum munafiki ne Allah zai gafarta wani wurin cewa mai in ta tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum ka ɗaga hannu ka roƙa musu Allah so saba'in fushin da Allah ya da munafukan na ya ce wallahi ba zai gafarta musu ba annabi ya ce da na san in na wuce saba'in Allah zai yafe mu saboda shi annabi mai tausayi ne kun gane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yana tausayi jama'ar musulmi kun gane ce da na da na san in na wuce saba'in Allah zai gafarta musu din ya yafe musu da na yi to amma Allah ya riga yanke ni fallai ya gafira Allahu lahu duk abin da za su yi Allah ya riga ya sa su ciki Allah ka shirya da to kun ga ko yanda suke ko to shine yace eh in kanat mukhalafatul batil li zahir fi itiqadil iman malin yace munafunci dai a istilahi ma in biyin akwai munafunci na aƙida shi abin da ake cewa munafuncin aƙida a zuciyar mutum wallahi hasan shi kafuri amma sai ya rika bayyana shi musulmi ne kuma a cikin kun gane ko sai ya ce in kana idan har munafuncin ya zama mukhalafatul ba'il lil zahiri fi iman in ya zama saɓawar abin da ke ɓoye a cikin zuciyarsa da abin da yake nunawa a bayyane a abin da ya shafi aƙida ce ta imani to wannan shine munafiki na aƙida munafunci babba wani faƙo amalin akwai ko munafunci na aiki in kanin mukhalafatul baɗin li zahiri fi gairi zalik idan abin da mutum yake yi yake faɗi boyen shi tana saba ma bayyanarsa amma ba a abin da ya shafi imani ba kaga duk mutumin da ya ma ƙarya billahi allazi la ilaha illa huwa munafunci ne ƙarya na aiki kun gane saboda kai me zaka dauka abin da ya faɗi amma a hakikanin shi san da yake faɗin ya san me kaga a boyen shi ya san ba haka bane amma ya faɗa maka a bayyana ka dauka haka haka wanda kai alƙawari mahaɗuri kama kun gane ku yana sane sai ya saba a wurin shi fa ya sani da ka yanda ka ɗauka a bayane ai zai cika amma a ɓoye dama ya san ba cika zai ba ya saba to haka wanda ka ba amana ka ɗauka zai amma sai a ɓoye sai kun gane ko to wannan duk munafunci ne na aiki kun gane ko sai malam ya ce wa'arrafa ibn rajab alhambali ibn rajab alhambali shi kuma nashi ta'arifin da ya yi definition ɗinsa akan kan munafunci faƙala cewa yi wa huwa fi shar'i shi munafunci a shar'ance yankasimu ila kismain ya kasu biyu ne a haduhuma annifaƙul akbar ɗaya daga cikin biyun akwai babban munafunci an gane ko sai ya ce wa huwa shi babban munafunci shine an yi zahirar insanul imanin imana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir mutum ya bayyana muku shi fa mai imani ya yi imani da Allah da mala'iku da tafai da ran kiyama yi imani da lahira wa yabtinu mayan ƙudu zalika kullum amma yana kudurta a zuciyarsa yana ɓoyewa a zuciyarsa abin da ke warware wannan imanin da ake da Allah da mala'iku da littafai kun gane ko da manzanni da ranar kiyama a ɓoye bayyanta yadda ba amma a bayyana haɓaɗi yake kun gane sai ya ce au ma'adahu ko kuma ya yadda da wasu arkunan imanin nan wasu ɓangaren ne bai yarda da su ba shi yasa kaga duk wanda bai sallah ya zama zunzurutun kafi saboda a aikace ya nuna baka yadda da ma kun gane shi yasa annabi yake cewa alhadul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara an gane ko ya ce bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku sala qur'ani Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din a je lahira ka gani duk wanda bai sallah billahi azim sai ya shiga wutar sakara ita ko bala'i ce da masifa ce na ta bangaren autar jahannama ma salaka kun fi sakara qalu lam naku minal musallin da haka idan mutum ya karyata wani bangare ya ki yadda da shi ya yadda da wani to dai shi ya zama kafiri afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله كشير يدهم تويكي وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan irin munafincin a nuna an yadda da Allah da mala'iku da da manzanni da sauransu rukunan imani amma a ɓoye mutum ya ɓoye kawurci amma a bayyana kuma ya nuna jiya da waɗannan to irin wannan munafincin akbar ɗin to irin shi ne ake yi a zamanin annabi an ɓoye kafirci an bayyanar da imani kun gane wani zalar ƙur'anu zan zanni ahli kuma irin wannan munafincin ne alƙur'ani ya sauka daga Allah yake zargin masu yin irin wannan munafunci wa taksirihim qur'ani ya sauka tun a zamanin annabi yace irin waɗannan zunzurutun kafurai ne arna ne sosai wa akbara kuma qur'ani ya bada labarin anna ahlahu masu irin yin wannan munafuncin fi darkil asfali minan nar in an tashi alkiyama can ƙarƙashin. kasan wutar nama su ake fara guda ma sannan kahure a kan Allah ka tsare wasani sai kuma ɓangare na biyu annifaqul asghar karamin ƙaramin wa huwa nifaqul amal shine munafunci na aiki mutum ya rika aikin da ke nuna yana munafuntukan a idan ka ne da kyau kana tashi kuma ba zai yi da kyan ba to wannan munafinta ka yi jama'a kun gane in ka ba shi faskare na abin nan sai fara ɗiba wasu manyan gumagumai sai ya tara duk faskaren da zai sai watsa a kai sai ya zo kwashewa ga ai ba a yi wasu ba kuma ka riga ka biya ya tafi ai ko irin wannan doyar da ake sayarwa da ice da za a gani ana sayarwa a mota ko tumatiri ko dankali wallahi duk ko gyada duk munafin tafi musulmi ne sai a tara ruwa-ruwa a ƙasa <laughs> kun gane sai ka hango doya ka ɗauka duk haka take amma a ɓoye fa ba haka take ba ko to shine munafunci na aiki ko ka hango mota ice duk a gefe da gefe an sa manya-manya amma kana cewa a sauke ma kai ɗari sai a rika ɗebo na tsakiya ana ana abin nan shi za a sauke ma da haka a zahiri ga yadda ka gani masu kyau amma a baɗinin saɓanin haka an munafunce ka amma irin wannan munafunci ne na aiki jama'a kun gane ko idan ka ce ai ma ɗinkin yara ana fara idan ka da ka tafi sai ai maka ɗinkin 'yan kasuwa duk wannan munafunci ne na aiki ma kun gani saboda wata bohol na da daɗi ka ce a kawo ma ruwa na famfo sai je ɗebo na wannan bohol ɗin tun da tana da daɗi Tunda ya ayyana cewa na famfo kana zuwa da wannan sai ka ce to wannan fa na bohol ne amma yana da daɗi sha ka ji alaji in ya ma a zuba amma sai ka juye mai sha ce ka aiko wannan famfo yana da daɗi muna fita shi ka yi jama'a kun gani shi ne mutum ya gabatar da rizol na ƙarya a ɓoye ya san ƙarya ne amma a bayyana kuma a nuna ya ci kuma ya samu aiki da shi ka munafunci inda suka ɗauke ka aiki don ba result ɗin ka bane ba kai ka ci jarabawa duk irin wannan munafunci ne na aiki jama'a kun gane ko ka sa ne zana maka jaraba? duk mutane sai sun kiyaye wannan Allah ya kyauta to kaji ko sai malam ke ce mana ya ce wa huwa an yuzhira shine mutum ya bayyanar da ko an yuzhirar insanu alaniyatan saliha karara mutum sai ya nuna ma yana kan tunani ne mai kyau wa ya ma yukhalifu zalika amma yana koya abin da ke zuce shi saɓanin haka kai tsaye ka taɓa yin mutum ai na gari amma ɓoye ina ga wannan karatu dama ce da nace kar wani ya tunan da wani kan wani za a yi billahi lazi mu ne za mu karatu kanmu don mu gyara a mutum ya yi tunanin kaf a ya san karatun nan ba dai munafukai ba ne ai suwa ne ya san za a ci ubansu to kai za a fara cin uba kuwa kaga haka mutane su yanzu wani na nan yana ta kallon duk karatun nan aiwa na haba aiwa na ya tuni ma sai an shiga kai ma kana ciki to fita kai ai ba wanda ya fita sai wanda Allah ya fita amma kai baka isa ka fitar da kanka ba Allah ka shiryar da mu sai malam yake cewa ko sai ya ce inta wani faƙuli itikadi shi munafunci na aƙida huwa allazi yakfuru sahibu shine wanda mai yin wannan munafuncin yake zama kafiri in dai na aƙida eh intaha ba ibn rajab din ne. eh kun gani sai mala ya ce wani faƙuli itikadi shi munafunci na aƙida huwa alladhi yakfuru sahibu shine wanda mai yin shi yake zama kafir kun gane ko ka rika munafuntar musulunci da musulmi a zuciyarka ko me kake nuna musulmi a ɓoye kafin son kahurai ke nasara wannan munafunci ne na akida shi sa Allah ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda zai koma goyen bayan su to ubangiji ya haƙura da shi ya bashi can cikin su to shi ne wanda mai irin wannan munafincin ke kahurta ya bar musulunci wa ya min da'iratul iman kuma wannan yana fitar da mutum daga da'ira ta imani in ana magana imani wannan baya ci bai cikin da'ira ta imani wa huwa allazi kana alaihi almunafiquna fi ahdihi sallallahu alaihi wa alihi irin wannan munafuncin kuma shi ne munafincin da munafikai ke kan yin shi tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sun sa annabi cikin wani irin yanayi wallahi jama'a sai da annabiyarsa ya zai kan matsalar waƙi aisha jama'a kun gani annabi Allah ya saukar da wahayi kan matsalar shi kuma ya rasa to yanzu ko wannan magana shi shi dai yana cewa ni dai gaskiya Aisha ban san komai game da ita batun asali sai alheri to amma wannan magana kuma annabi ya shiga damuwa abubuwa hankalin shi ya tashi ya rasa yanda zai wallahi tallahi sayyidina ali yazo ya ga annabi cikin damuwa yace haba ya rasulullah wai ita ka aike mace a duniya wani sa'uci wa ha kasir mace nawa ce a garin nan kawai ka sa kanka cikin damuwa saboda ita ka sake ta kawai sake ta kawai saboda yanda annabi ya shiga damuwa to sayidina alhankalin shi ya tashi kuma ya ga mu ma mun shiga damuwa to wai saboda ita ita kadai kuma ita kadai ce mace ita ce kadai yan autan mata sake ta kawai ashe ta ji annabi ya shiga ya fita ya dai rasu to shi yanzu ya tsaye ni alheri na sirri game da ita to amma kuma yana ganin to wallahi jama'ar musulmi annabi ya ga kai ni in ci gaba da ganin ta akwai matsala ni ban da wani abu daga Allah kawai sai buɗe ta ya ce koma gidanku kawai sai wahayi ya sauka gare ni daga Allah ta koma gida ka dibi uban da ya haife ta abubakar ba ka dibi uwar da ta haife ta ummu roman ta ce suka zo suka kalle ta kinga duk ka ja kai in kin yi abin nan je kiki gaya mai kawai shi ke na fito ya za a yi aisha ta fashe da kuka ta ce to wallahi tsakanina da ku sai dai zan tsakanin annabi yusuf da yan uwai ba sabarin jami'a wallahu musta'anu ala ma ko me za a ci kawai inda ya haƙuri ce to baba yanzu ni in na ce muku ban yi ba ba yadda za ku yi ba ku ku fi son in ce na yi to kuma in na ce na yi Allah kuma ya san ban yi ba to yanzu ya zan yi har fa ana dan nuna mata kawai ke ta san akwai lokacin da kai ke da gaskiya amma sai a zo a ce kawai ka dai ya man to wai ne <laughs> da fa ka ce ka da shi ke nan fa abin ya wuce kana cewa eh to to shi ke nan ni ne a yakuri ka ce to ka gani da tuntun dama ka da kai kai to ka ji fa shi mai dama to munafukai aka su ta tara ma ƙasa ce kawo kayar da kai kai ce kaga yadda ya rika ɓata man lokaci da tun farko ya yadda ya yi duk wannan abin da aka ce ai da ba haka ba na haka kai yanzu in za ka yi haƙuri kai in ba za ka yi ba sai kai shi ƙara don mushe tun da mushe nuna da bakin shi ya faɗi kuma su suka shi bai faɗi kai Allah kyauta munafiki ai sai Allah shi sa ka ji bahaushe ya ce ai in ya riga ka shiga ɗakin mahaifiyarka da safe bayan ya fita ka shigo wallahi in ka gani ita ba za ta auka ba akwai abin da ya shirya maka akwai abin da ya shirya ma wadda ta haife ka ba in ya riga ka shiga ɗakinta da safe kamun ka zo ya gama shirya komai ya fita ka shigo kana cewa ina kwana sai ta banza da kai wakka ba an ko ta jiga kanan shigowa sai ta da sallah ko ba ta da alula fa kuma babanka ce fa wai dan kawai kan ba ce magana da kai kai ta jira kai ta jira ita kuma ce ta sallah take sallamewa ce to ma dai ko ofis ne ka in na tiga kina ta sallah dama na shigo in gaishe ki ne ta yi banza da kai tana jin kafa ta ka da dama ba sallah take ba munafiki wallahi ba amma bari ku ji da suke ai ga sufofin su nan guda hamsin to shine yace wa ko yace wa kanat tanzilu alaihimul ayatu fi zalika ya zama ayoyi na alkur'ani game da wannan muguwar ɗabi'ar tasu ta munafunci ta rika sauka tana tona a tirinsu wa humul ladhi naftada unnifaqa an gane ko fi hadhihi al-umma waɗannan munafikan na zamanin annabi su suka fara kirkira da kagan munafunci a wannan al'umma kuma a baya mun karanta wasu ba ku zo ba tun da Allah ya kafa duniya bai taɓa halittar munafukai ba duk annabawa sun wani munafuki ba ba wani annabi da ya san munafuki duk wani annabi da Allah ya aiko ya fara awa, kawai a duniya a tsakankanin da awashi mutum biyu ne kafirai da ba su yarda da shi ba da masu imani da suka yarda da shi amma ba wani in ba su ba ko dai ka yarda da shi ne ɗari bisa ɗari ko kuma ka kawurce mai ɗari bisa ɗari wallahi tallaya kun ga munafukai a al'umman nan Allah ya fara fitowa da annabi saboda shi ya fito sauran annabawa a wurin Allah to gwargwadon darajar ka ko a wurin Allah gwargwadon jaraba ka da za a yi sauran an jarrabe su da kahurin da suka yarda da su shi kuma sai aka jarrabe su da shi daga kahuran aka ƙaro mai waɗanda suka fi su bala'i su ne munafukai saboda wahalar tashi ta yawa don darajar tashi ta tabbata wurin ɗaukaka kun gane ko Allah ka shiryar da kuma har annabi ya bar duniya suna nan kun gane to sai dai ka san wani taimakon Allah bari ku sanda aka fara musulunci har aka baro maka shekara goma sha uku ɗin nan walla ba munafiki ko ɗaya amma dawa madina to shine musulunci na fara ɗaukaka to sai munafikai suka fara bayyana da haka ku gane kun ga duk waɗanda suka faro izala walla ba munafiki a cikin a farkon nan kowa izala yake Allah yake ne sunna kawai yake nema duk inda suke aban neman sa kenan abar tijiyar shi kenan amma da tafiya ta yi tafiya to sai aka fara samun malamin su muna funta sunna a soki sunna a bata sunna a kiyarta da sunna to duk wanda za ka ga yana haka munafuntar izala yake wallahi al'azim ya soki sunna ya bata sunna ya nuna kin sunna ya bata masu aiki da sunna ce ka a yarda da su jama'a kun gane sunna fa mutum zai je yana yi amma wanda ya ce shi alu sunna ne sai ya ce a ku yi an kalli su wannan fa yahudanci suke yi yahudanci Allah ka tsare to shine yace su suka fara kirkirar munafunci a wannan al'umma munafukan zamanin annabi wa illa in ko ba haka ba haka ne ko kabla zalika ai kafin su lam yakun mawjudan tunda Allah ya kafa duniya munafunci bai zama samammi a cikin duniya ba ba munafunci su suka fara qala ibn durayd ibn durayd yace al munafiqu shi munafiki in kana son gane shi to khalifu qawluhu fi'lahu kullum magana shi zaga tana saba ma aikin wa sirruhu alaniyati alaniyatu zaka ga boyen shi na saba wa bayyanansa wa madkhaluhu makhrajuhu mashigarsa na saba wa mafitarsa in ya shigo muku ta nan to ba ta nan zai fita ba karfa wani ya ga wani ya shigo masallaci an ga masallaci ya fita zai ce a ah, to madkhaluhu tukhalifu kowa da ya gane a abin da ake ne Allah ya kyauta wa mashaduhu bayyana shi a gabanku yana sabawa magibahu Yadda zai bayyana a cikinku da za ku yi tare da shi to in baya cikinku to ya saba ma yadda yake a cikinku to ya kai yake inji ibn jarir at-tabari wa inna ma unzila sifatul munafiqina fi suwar al-madina duk wasu siffofi na munafukai Allah ya sa an saukar da su ne a Madina ba a Makka ba lianna makkata domin zaman da aka yi ana aka yi addini a Makka lam yakun ha munafiqun ba munafunci ko ɗaya a cikin waɗanda suka fara musulunci a Makka kun gani ba munafunci ko ɗis a zuciyar wani cikin waɗanda suka fara yi wa Allah musulunci a maka kamar waɗanda suka fara yi izala ba munafiki ko ɗigo a cikin kun gane duk abin da aka faru waɗanda kaga sun shiga da farko wallahi tsakaninsu da Allah amma ana tafiya to shine sai a madina Allah ya ce musu to minkum man yuridu dunya wa minkum to yanzu fa an dawo madina akwai waɗanda ba Allah suke nufi ba su duniya suke nema to duk tafiya haka ɗin idan ta yi nisa sai 'yan nufin duniya duk su shigo kuma idan suka shigo wallahi sai sun tunkuɗa masu nufin Allah da lahira akan tafiya za su nuna su suka iya su suka tsani su suka kware ai su aka wallahi haka suke zuwa da haka duk wanda ke nufin Allah tun asali sai ga ya koma gefe ya ci gaba da harkar nan jama'a kun gani shi sa ka ga ai ubangiji ya ƙi yadda duk yadda za a yi manta da tsohuwar zuma ya ce la ya sauyi minkum man an faɗa min ƙabu fatihi wa ƙatala ula'ika a'azamu darajatan min an anfaqu min ba'adu Waƙatan, wallahi kun ga waɗanda suka fara yi izala duk abin da ɗan baya za su yi wallahi tallahi a wurin Allah ba za su taɓa kaiwa irinsu ba da na ganin ba su da karatu da yawa duk ba matsala ba ne waɗanda suka fara musulunci karatun suke da shi da yawa ai waɗanda suka faro tun farko tsakaninsu da Allah Allah kaɗai suke nufi ba duniya ba wallahi tallahi ba su wahalar da sunna ba su fa yawon neman kawai sunna suke ina take kawai ai amma ina lokacin wani karatu yake da yawa babu amma duk waɗanda suka shigo bayan ta yi to duk inda ka ga matsala a izala suke kawo ta ga ana faɗa a masallaci wai kan sunna masallacin ahlus sunna kuma wai ana rigima a kan sunna wani ya yi wani ya ce san buba zan yadda ba wallo mu ba za mu yadda ba ko ba za ku yadda ba eh to shikenan sai kuma masallacin ahlul bid'a ko tunda ba za ku yadda ba ya za a ce masallacin ahlus sunna kuma a ce ba za a yi sunna ba a masallacin ahlus sunna kuma wasu ɗan sunna da ake gani su rika nuna kyama da kiyaye su ga sunna to su koma bid'a su mana jama'a kun gani sai ya ce li'anna makkata lam yakun fiha nifaqun domin a makka rayuwar da aka yi babu munafunci a makka kowa saboda Allah yake nufi kawai da musulunci bal kana khilafu sabanin munafunci da aka sani to sai shi ake gani ma a makka ka san shi munafunci istilahi shine mutum ya koye kafirci ya bayyanar da musulunci to a maka a kodin da masifa te masifa sai su bayyanar da kahurai ne su amma a zuciya suna nan da Da yanzu kama ammaru ɗan yasir ba mun karanta a tarihi ba da bala'i ya bala'i a gaban shi aka kama mahaifiyar shi aka tuɗe ta zindir aka sa turke can turke can turke na, turke na. aka sa ta tsakiya aka ɗaga ta da ƙarfin tsiya aka kwantar da ita ne rigingine tana kallon sama a tsirara aka kama kafa ɗaya aka da aka ɗaure a turkiyarta aka buɗe farjinta aka ɗaure kafar aka ɗaure a wancan turkiya hannu ɗaya na haka ɗaya na haka da an ɗan ɗaure tana ta mutsu a da ta tsirara kahuri ya zo ya kalle ta ya ce ki ce hubar ta girgiza kai ta ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan sai danna bakin da gungi ba za a ce muhammadu rasulullahi ba sai ta kau da kai ta kakaro majina tun sai ta tofa mai a fuska ta je kalli da message ai an nuna a da message tana tofa mai tseren shefaci ga girɗa-girɗan bayi da masu mashi ya fi tsawon shi ya haka kawai suka ba shi ɗaya da ya kalli tsakiya al'aurat kawai Allah tsallata ya nutsa mata ya rika mutsutsukawa sai riga kuma sun ɗaure ta ta shaɗu Allah ilaha illa a haka ta rasu a koma wurin mijinta su mai kenan a koma wurin mijinta ya san. sun ɗaure shi kam haka ka ce la ilaha ka ce hubal ya ce ashhadu Allah tsoho ne fa tukum ashhadu Allah sai suka shaƙe shi muhammadu rasulullah da bai ce ba kenan mutsulmutsu yake a haka ya mutu to ɗansa ammar ya hango duka abin da aka sai suka yi kai shi ka ce hubal sai ya buɗe baki ya ce hubal hubal hubal ka kawo agaji ya ka ce a sake shi ya ku waɗanda suka hango ce suka taɓa aka je aka ce to manzo Allah kamar kuma ya yarda ya zama kafiri ai amma ya zama kafiri yanzu ya ce hubal ya kuma yadda da hubal hubal ne ubangijin annabi na zo na fa sai da ni ya ce amma rudin suka ce shi manzan Allah ya ce ina ta faɗa amma suka ce shi ya ce wallahi ba zai yi ba amma ne za a ce ya rinda amma da Allah ya gaya min ya cika shi da imani tam tun daga tsakiyar kansa kwakwalwar kansa har zuwa ƙarƙashin tafin kafarsa Allah ya ce ya cika shi da imani fam? wannan ne za a ce ya ku daidai ku azaba ce ita sa yi kalmar shi ne Allah ya saukar da man kafara billahi min da imani illa man ukuriha wa mutuma in bil imani ai bala'i ne azaba ce masifa ce ita ce ta sa ya bayyanar da kafircin amma a zuci zuciyar shi cike cike da imani to kaga shine mala yace sai dai sabanin yadda munafunci su sun ɓoye imani sun bayyanar da kafirci saboda azaba kun ko gane wannan Allah ka shirye da mu sai malin yace minan nas domin a cikin mutane sahabbai man kana yuzhirul kufra mustakrahan akwai wanda ya rika bayyanar da kafirci amma tilas ce ta sa ya rika bayyanar da kafirci dole ce kawai masifa ce bala'i ne na iri-iri ah, to jama'ar musulmi cikin sahabbai fa a nan muka karanta a nurin ke akwai wanda fa aka kama shi ina irin gadon daɗin nan na ƙarfi gadon ƙarfi sai aka tara itace a kai a ƙasa aka kunna wuta sai da ya jaja aka tube shi zindir aka kama hannun shi ta baya aka ɗaure aka ɗaure kafafun shi wallahi suka ɗauke shi haka suka wurga kan gada gadan ya yi ja ga wuta a ƙarƙashi tana ci jama'a jikin shi da ke zuba shi ya kashe wuta jikin shi shi ya kashe wuta to kalli su irin bilal yadda suka ɗaure su suka ɗaure musu kafafu suka ba yara suna wasan suna yawo suna wasan ɗan biri da shi a unguwa ana duka ana tokai kun gani to yaya mutum ba zai ɓoye kafirci ba ya ɓoye imani ba ya bayanar da kafirci don da ya kubuta a nan muka karanta da ku wannan a wannan a da suna wannan sahabin a ɗari salihina ana maka ya zo ya ce manzan Allah ya zo ya musulunta annabi ya kalle shi da kyau ya ce halin da ake ciki ba za ka iya ɗauka wahala bala'i da masifa azaba ba za ka iya ɗauka ba kai dai ka koma in ka ji al'amari na ya bayyana ce ka zo ka musulunta amma masifa ba za ka iya ba da ma wurin shekara nawa annabi ya koma madina yana garin su kawai sai ya ji wani ya ba da labari cewa ka ga wani mutum can dan maka ya koma madina amru bin salama ga wani mutum ya koma madina dan maka ya je yana cewa Allah ya aiko shi ana magana da shi daga sama kai wannan yana harkarsa kawai sai ya ana ba wani labari duk sai ya ji a kunne shi sai ya tsaya kawai daga nan ko iyali bai iya ba sai ya wuce kawai sai madina yana zuwa ya riƙa yawo har ya hango annabi yana hangen annabi sai ya je gai da shi da ya kalla annabi sai ya ce ka ku gane ni sai annabi ya ce ni ko na gane ka shi yana gani yau shekara goma sha wani abu ba haɗu ba kuma dama haɗuwa su ɗaya ce ce ni ko na gane ka ba kai bane ka zo maka sanda aka fara musulunci ka ce za ka musulunta ni ce ba za ka iya ba in ka ji ya ce to lallai ko kai lallai ni ne sai ya ce to ai labari na ji al'amarin ka ya bayyana shi sa da to to zan maka fatan baya zan kuma tsananta tsakaninka da Allah da kake cewa Allah ya aiko ka Allah nan da gaske tsakaninka da shi shi ya aiko ka to kaga a lokacin masifa ta sa mutum ya zo ya musulunta annabi ya gama ba zai iya ɗaukar masifan ba ka bari dai kawai nan gaba ka zo ka musulunta to kaga yasir sumayya matarsa uwarsu ammaru jama'ar musulmi da ammari ya zo yana kuka saboda kalmar da ya faɗa annabi tashi yana lallashin shi cewa ai ba magana kafirci wannan kalma ai ba wani ba kafirci bane ai zuciyar farko Allah ya kalla ya gani imani ke cike da ita kai gaba ɗayan ka fa Allah ya cika ka da imani fam duka to ina za a ce ka zama kafiri kuma kuka yake shi abin ya dame shi shine annabi ya rika dafa shi yana ce mai sabaran alayati fa inna mawqidakum janna sabaran alayati ya hakuri kawai Allah ya riga ya muku alƙawarin ya ba ku aljanna a al'umman nan gidansu aka fara ba aljanna in dai daga bakin annabi kun gari Allah ka shirya da mu to shine yace ko wa huwa fil ba'il mu'min akan tilas ne yake nuna shi kafuri amma a ɓoye mumini ne to ba ga mumin ali musa ba ya yabtum imanahu ko sai a taqatulu rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa in yakun kadhiba fa alayhi kadhibu wa in yakun sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum da ka ɓoye imani in kaga akwai matsala abu ne daɗi shine illa an tattaku minhum tuqa wa yuhaddirukum Allahu nafsa wallahu basirun bil ibad to shine yace falamma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila madina da annabi ya bar makka ya hijira ya koma madina wa kana biha al-ansar a madina akwai watan lansarawa ne waɗanda suke haifaffun madina min al-aus yan kabila aus wa khazraj da yan kabila khazraj sune manyan kabilan ai wa kanu fi ya ya'buduna al-asnam ala tariqati an gane mushrikil arab dama su waɗannan tun kafin zuwan musulunci an gane ko a zamanin jahiliyyar tasu aikinsu shine bautar gumaka a irin hanyar da mushrikan larabawa ke bi wurin bautar gumaka wabi hal yahudu to a nan kuma madina a cikin garin akwai kuma yahudawa min kitabi wanda su ahal kitabi su ma ɗin ala ɗariƙaci aslafihim suna ci gaba da ibadunsu ne a bisa hanyar magabatansu yahudawa wa kanu salasa ƙaba'i su yahudawa a madina da annabi ya zo ɓangarorin ƙabilu ne uku banu kainuka akwai banu kainuka kulafa al-khazraj akwai rantsuwa ta taimakon juna tsakaninsu da mutan madina yan laraba yan kabilar khazaraj wa banu nadir wannan duk mun yi karatu a tarihi kansu ko akwai kuma yahudu banin nadir wa banu da kuma yahuda banu quraiza hulafa al'au su kuma abokan rantsuwa ne na taimakon juna in yaƙi ya taso tsakaninsu da 'yan ɓangaren aus falamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina da annabi ya dawo garin madina ya gabato ya shigo yanzu ya dawo madina ya baro makka wa aslama man aslama wanda zai musulunta cikin su su mutan madina ya musulunta min al-ansar a yan madina min kabila tayil aus wal khazraj yan kabila aus yan kabila khazraj wa qalla man aslama min al-yahud da wuya kaga wanda ya musulunta lokacin a yahudawa shine ɗan kaɗan ne waɗanda suka musulunta a yahudu to waye ma waye musulunta ba wani bane illa abdullahi ibn salam abdullahi dan salamin da Allah ya ce yake ba da labari qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bi Ka gori yake wa larabawa jinin annabi in kana min indillahi wa kafartum bi ku jinin shi kuka kafirci wa shahida shahidun min bani isra'ila aka samu wanda zai zo ya musulunta a banu isra'ila ya zo ya musulunta fa amana abdullahi dan salam ya yi imani da annabi wastakbartum ku kuma kuka girman kai bayan ku ɗan uwan shi ne na jini inna la la yahdi qawma zalimin dama duk wanda zai zalunci kanshi Allah sai bar shi a cikin duhu to kaji ko shine yace walam yakun in zaka nifaqun aidan har zuwa wannan lokacin ba wani abu munafinci da ake wa annabi ko musulmi ko musulunci la'annahu lam yakun lil muslimina ba'du shaukatan tukafu domin a wannan lokacin babu wani an gane shauka babu wani karfi da musulmi suke da shi da zai sa a ji tsoronsu kun san idan mutum ya ɓoye kahunci, ya bayyanar da musulunci yana ganin musulmi ne suna da wani ƙarfi da in fa ya bayyana shi kahuri ne zai iya samun matsala to sai ya ɓoye kafircin sai ya bayyanar da imani kun gane ko to a lokacin har zuwa lokacin ai musulmi ba su da wani ƙarfi da za a ce ana jin tsoronsu da za a ɓoye kafirci a bayyanar da musulunci bal kadi kana alaihi salatu wassalam wada al yahud a lokacin ma annabi ya mai yahuda yayi alƙawari tsakanin shi da yahudawa wa qaba'ila kasira ya alƙawari ya kulla alkawari tsakanin shi da kabilu ta yawa min ahya'il arabil madina daga cikin kabilu da yawa na larabawan madina an gane ko a yi alkawari na a zauna lafiya tunda ba wani karfi gare mu an zauna lafiya kun gane ana cutar da suka nemi daito a yi da Allah ku daina cutar da mu a zauna lafiya kama da aka yi ƙarfi ba wani magana kawai sun ji gaba da cutar da mu sai muka fara yaƙi da su jama'a za a tsaya nan karatu sai gobe insha Allah za a ci gaba fa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum in dai ba ana ta rusa ba gaskiya za a ci gaba da